ilimi mabuɗin rayuwa. Jihar Michigan ta ƙasar Amurka kan iya zama jiha ta farko da za ta ba da takardar shaida ga yara 'yan makarantar sakandare a ɓangaren ilimin kimiyya, fasaha, aikin injiniya da kuma ƙwarewa a harkar lissafi. Mr. John Pros ya bayyanar da haka a zauren majalisa. ya kuma kara da cewar a cikin ka'idoji da ɗalibi zai cika don samun wannan takardar shaidar sun hada da samar da kiredit shida a ɓangaren ilimin kimiyya da lissafi ya ce wannan takardar dai za ta ba yara damar samun aiki cikin sauƙi a kasuwar aiki a duniya masu aiwatar da manufofi ya kamata su mai da hankali wajen samun waɗannan yaran yanayi wanda za su iya dogaro da kansu kasancewar samun aiki ya zama wani abu mai wuya wannan shaidar za ta sa kamfanoni da sauran ma'aikatun ni su zo wannan jihar don ɗaukar ma'aikata a kowane irin fannin aiki.